A yau dandalin VOA ya samu bakoncin shugaban kungiyar produsosi ta ƙasa inda yake bayyana mana irin ayyukan da kungiyar tasu ke yi a yanzu. A sunana tijani Shehu Yahaya, ni ne Vice President na Kannywood Producers Association na ƙasa wanda suke shirya fina-finai na Hausa da kuma program da shirye-shirye na gidajen TV. Duka a ƙarƙashin ku suke? A ƙarƙashin mu suke. To me kuke yi? Uh, to yawanci yanzu kamar kamfani na ko ni in ce in particular ina yin abubuwa da yawa da suka shafi shirye-shirye na gidajen tv mm. wanda ina da gidajen tv da yawa a duniya da nake basu shirye-shirye na hausa kamar kenan kai content provider ina content content provider kuma aggregator ne wanda ni kuma ina ma nemo wasu wanda su ma za su kai inda suke so din misali idan mutum yana son ya hada wani ƙaramin fim ko wani abu kuma yana son gidan talabijin su saya hmm. kai kamar tsani ne da za ka kai shiga wani eh to tsani ne kuma ina ba da shawara eh. saboda zan gaya maka kusan abubuwan da suka fi so da kuma yadda ake shirya shi. To a kungiyance kuma fa ka ce ka ne mataimakin shugaba ko? Ni ne mataimakin shugaba. Eh, kana nufin ka ce mu duk wanda zai shirya fim sai ya bi ta kanku? Eh to kin san yadda masana'antar tamu take. Hmm. Yanzu ake ta kokarin tsare-tsare na yadda za a shirya shigowar masu irin wannan sana'ar tamu saboda ana ta kokarin a tabbatar da sana'ar ta zama ingantacciya wanda da can da aka yi ta babu wannan tsarin mm. kowace kungiya to kusan kowa da in yi tunanin abin da zai yi zai iya zuwa ya rubuto labarinsa ya shigo ya zo ya nemi wanda za su taimaka masa su yi to yanzu amma wannan abin ya canja yanzu kenan duk wanda zai dole sai ya bi doka da oda dole sai ya bi doka da oda sai dan kungiya sai an tabbatar da shi a kungiyance sannan za a ba shi dama ko izini da zai yi wannan shirin to idan producer bai bi waɗannan ƙa'idoji ba kawai ya zo ya shirya fim a kungiyance mai kuke masa eh akwai national body din mu kamar wanda take kamar ta ce uwa hmm. ga kungiyar gaba daya ita ce mofa hmm. kuma a ka'ida ma baka isa ma ka shirya fim din ma ka fita da shi kasuwa ba sai ka kai shi wani guri da ake dubawa wanda wannan gurin yanzu sun fitar da ka'ida cewa sai dan kungiya kaza shi ya kamata a ce yayi to a lokacin da ka kawo musu za su duba su ga cewa kai producer ne ma dan cikin kungiyar ne to in kai ba dan kungiyar bane ma ba su ma duba maka ba a wannan lokacin da ake ciki na yanzu to ku yanzu yan kungiyar ku sai da ku samu wani horo na musamman ne kafin a zabe ku eh to da yawa daga ciki dai kusan yanzu horon su ake samu kamar ni dai na samu horo a gurare daban-daban a ina da ina kamar a kasar amurka na yi karatu kusan kashi uku a wasu gurare a new york na yi karatu a downtown community tv na yi a lafaya da media akwai dai gurare da yawa dai wanda ba zan iya ce ta kai ka ko kai kai kanka gaskiya ni na kai kaina kuma ni nake da sha'awar abin saboda kasuwanci ne saboda abin da mutane suke kallon sana'ar fim suna ganin ta kamar sana'a ce wacce ake raina ta to amma ni a yadda na kalle ta sana'a ce wacce take da dimbin dukiya a cikinta ko kuɗi billions ake making da ita mm. wanda duk duniya an ka zagaya za ka gani wanda mu kuma alhamdulillah ma yanzu a kasar Hausa mun tabbatar da wannan dan ni na tabbatar da wannan saboda nayi na gani kuma yanzu ina ciki ina yi ina gani yadda abin yake to waɗanda za ku ba horo shin za su biya ne ko a kugiyance ne ta yi tanadin horar da su a kamar yanzu dai horo da ake na makaranta da aka bude ta koyon sana'ar fim mm. gwamnati ce ta bude ta wanda kamar yadda zaka shiga makaranta haka zaka je ka kai takardunka a duba a tabbatar da cewa zaka iya yi ka cancanta ma ka shiga to kuma za a baka dama sai a baka admission wanda zaka shigo wanda kamar yadda na gaya miki ni malami ne a cikin wannan makaranta wanda ina koyar da dabaru na sana'a ta fim wani irin kalubale kuke fuskanta to kalubale da muke fuskanta gaskiya suna da yawa na farko kamar yanzu muke maganar makaranta rashin ilimi rashin ilimi yana ɗaya daga cikin abin da yake damun mutanenmu misali kai kana tunanin me za ka yi baka san ma yadda za ka yi shi ba to yawancin mutane a gari suna kallon ka da cewa wannan ma bai san me yake ba to me ya jawo wannan rashin ilimi abu na biyu kuma shine wajen ma ka shirya abin naka yadda za ka siyar da shi wanda yanzu duk sai da wannan horon da muke ta kokarin mu bayar a wannan makarantar da aka bude da kuma wasu makarantun da suke zuwa wanda zai ba wa su producers nan dama wanda in sun yi an riga an koya maka dabarun yadda za ka yi ka je kai kasuwancin nan a duniya gaba ba wai a ƙasa hausa ba a ƙoƙarin inganta harkar fim ne ma aka buɗe wani kwas a jami'a da zai bada horo akan harkar fim duba da rashin ilimi da wasu ke da shi a harkar gudanar da fim baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria.